Tun kirkiro sabbin masarautun bici karaye rano da kuma gaya kimanin shekara guda baya masu naɗin sarki a majalisar masarautar Kano wato sarkin bai da makama da sarkin dawaki mai tuta kana da madakin Kano suka gurfanar da gwamnatin Kano a gaban babbar kotun kanan game da wannan batu bayan shafe watanni ana gwabza shari'ar a jiya litinin kotun ta yanke hukuncin sallamar karar baki ɗayanta za ka dai masana a fagen shari'a na tsokaci dangane da wannan hukunci na kotu. Barista Ma'arif ya kasai wani lauya ne mai zaman kansa a nan Kano. Ita shari'a kullum ba za ka hana mai korafi da zuwa korafi kotu ba. Ita shari'a tana da matakai kuma tana da makamai. saboda haka idan aka taho a shari'a kamar irin wannan yadda aka kore ta to an zo matakin ne da lalle ba wani abu da za a yi face a sallama shari'a ba za a yi ci gaba da ita ba. Babbar kotun jihar Kano a ƙarƙashin alkali Usman na da ta yi hukunci ta ce ta soke wannan doka ta masarautu a bisa kurakurai da aka bi na bisa na yin dokar. Saboda haka sanda aka shigar da wannan shari'ar an ɗan fara wannan shari'ar ne akan waccan shari'ar ta gaban alkali na abba saboda ita aka fara shigarwa saboda haka aka fara wannan shari'a kanta kan cewa tunda ana cewa waccan dokar ba daidai ba ce kotu sai ta yi hukunci sai tun da waccan shari'ar an gama ta kuma dokar nan ma da ake magana an soke ta saboda haka wannan shari'a babu ita saboda haka mai kara sai dai kuma idan suna son su yi kara sai dai su soki sabuwar doka. Dama dai masu nazarin kimiyyar siyasa sun daɗe suna haska cewa takaddamar da ke tsakanin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na da nasaba da sha'anin siyasa. A don haka kamata ya yi alalibo hanyoyi na siyasa da diplomasiya wajen magance ta. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a nan Kano. Maslahar siyasa political solution da lokacin da aka samu irin wannan matsala ko kuma aka samu irin wannan turka-turka shine idan an yi ta za ka ga bangarorin guda biyu suna tafiya da gamsuwa. a maimakon bangaren shari'a saboda akwai ana samun abin da ake cewa give and take mm. kai ka dan saki shi ma wannan ya dan saki to sai a hada tsakiya sai kaga kowa ya samu gamsuwa to dama tun farko kila za a iya cewa da an duba an auna za a iya ganin wanne ne ya kamata a dauka a tsakani domin a samun maslahar gaba ɗaya abin da aka samu kai a ciki kenan za a iya cewa an makara tunda har an yi nisa a harkar shari'a eh, ba za a iya cewa an makara ba sai dai zai fi yin daɗi da an yi yi shi tun farko yanzu ko da an yi shi uh, akwai still wani bangaren zai iya ganin kamar cewa uh, shi ne ya yi alfarma amma inda ba a kai ga haka ba to da kowanne zai fi samun gamsuwa akan cewa an girmama shi kuma an darajanta shi har yanzu ba a makara ba za a iya samun gamsuwa sosai sai dai ba zai kai da a ce shi a farko aka yi ba yanzu ka dai a iya cewa an kammala biyu daga cikin shari'o hudu da aka shigar gaban babbar kotun Kano dukkaninsu masu nasaba da ƙalubalantar matakin gwamnatin jihar Kano na ƙirƙiro sabbin masarautu guda hudu a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.